ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Wannan haka yake, Hausawa kan ce ko kina da kyau ki ƙara da wanka. kuma kwalliya ita ce cikar kyawun mace. Don haka ne ma nake gabatar muku da kamfanin su waɗanda suka kware gurin gyaran jiki tun daga gashin kanki har zuwa tafin kafa. Suna da kayan gyaran fata kamar setin sabulai da vitamins na sha wanda ke sa fata laushi da fari da kuma cire ƙuraje ta ta sheki. Suna da maganin cire narkanwa, goge tsage ko tabo kamar na ciwo, tiyata har maƙuna. Suna da kayan gyaran tafin kafa ko hannu wato pedicure da manicure. kai har ma da na sa haƙwara fari da cire warin baki a ɓangaren gyaran kirji da mazaunai ma ba baya ba suna da maganin gari na sha da capsules har ma da cream na shafawa ina mata masu son ado da gashi amma gashin ya yi gardama to garzayo sidirhan don suna da saitin oil shampoo har ma da vitamins na sha domin sa gashi tsaho da laushi kuma ya magance duk wani matsaloli na gashi sanyi ko kowane iri ne wala na jiki ko na mara komi taurin kanshi ku garzayo kamfanin Sidirhan suna da maganin shi. A fannin kamshi kuwa ba magana, suna da humra ta ajin farko ga kulaccan masu kamshin daɗi. Uwa uba suna gyaran amarya kamar dilka duhan, halawa ga kuma magunguna da sirrikan da ya dace da amarya. Duk da haka kamfanin Sidirhan ba su tsaya a nan ba, suna ba da sari ga ƙananan 'yan kasuwa don su ma su samu abin dafawa kuma a farashi mai rahusa. Kamfanin sidrihan suna nan a ƙasar Saudiya shaharamansir Mansur cikin unguwar Gwaneri kusa da Masjidul Bukhari. A Najeriya kuma suna unguwar Goron Dutse layin Malam Nasidi gida mai lamba 435. Ko kuma ku tuntuɓe su ta kafafen sada zumunta a TikTok at Sidrihan Skincare ko kuma at sidrihan Beauty One. Sai YouTube za ku iya samun su a SR Hausa TV. A Instagram kuma sidrihan Beauty. ko kuma ku tuntuɓe su ta kan lambar waya kamar haka sifili biyar hudu biyar ɗaya biyar sifili hudu shida takwas ko kuma lambar wasaf sifili biyar tara takwas sifili shida bakwai sifili uku uku idan kuma a nan gida Najeriya ne to ku neme su akan sifili takwas ɗaya shida sifili bakwai shida uku hudu takwas takwas sayan nagari mai da Maman kayan da mata. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fita tsiro, kashi na goma sha uku. Umar da ni ta ɗan soma fita falon hajiya babba tana ɗan zama. Don kwanciya ta rashin lafiya yadda ta ga hajiya babba ta sadaukar da lokacinta, duk da cikin girma da tsufa, tana takuwa ta zauna ta jinyata. Duk da irin waƙe-waƙen habaici da kuma gwasalewa da take sha a wajen haulatu, amma hakan bai sa ta fasa ba. Dalili kenan da ya sa zuciyar Umar ta yi sanyi, ta ji kuma tana tausayin tsohuwar. ta sa a ranta kawai duk wani abu da ya faru a rayuwarta ta ta kadara ce haka kuma Allah ya tsara mata sannan babu yadda za ta iya kaucewa haka da wannan ta kwaba haulatu kuma ta yi mata gargadi sosai akan ko da wasa ka ta ƙara faɗa hajiya babba bukar magana da ma duk wani abu da take da zamar ɗaukar fansa ta haƙura ta watsa da mukamanta. ni ta haifa ta watsar ni ta yi wa baki ba to hatta ni ɗin da ta yi wa ki saka a ranki na yafe mata ya wuce a wurina. na na kuma fidda shi a zuciyata. Yanzu ta lafiyata nake. Ki a matsayinki na mai ƙaunata? Ai na yi zaton taya ni kula da lafiyata ya fiye miki duk wani rikici da ke ƙasa ranki akan baiwa Allah na. Wannan magana ta umma ta sa Hawlata ta yi sanyi, amma ko kallon Hajiya babba ba ta yi, ballantana ta ci arzikin gaisuwa. Hajiya babba ce ma ke son ganin Hawlatin ta saki jiki, ta dinga matsawa da sanyi mata magana. Tana amsa mata da kyar kamar an mata dole. Har auna su an zo an yi za a musu ɗinkuna. kana hajiya baba ta sa aka siyo a haulatu mayukan shafawa na 'yan mata da sauran kayan kwalliya ta dai karɓa ganin idanun umma ya sa ta yi godiya yar budurwar da aka aika jikar baba dakta ce kuma sa'a haulatu da suke kiranta da safina sosai take son ƙulla zumunta da haulatu amma babu fuska kusan ma ba ta bari ta fito falon yau ma kamar koyaushe tana kwance a ɗaki tana latsa-latsan wayar umma yayin da umman ke falon hajiya babba suna hira wayar ta yi ƙara ta duba da kyau baƙuwar lamba ce sai da ta ɗan yi tsayi cike da tunanin wa zai kira umma da baƙuwar lamba kafin ta danna ta kara a kunne ba tare da ta ce komai ba don tana son ta ji wa magana hello umma ina wuni jin murya da bata yi zato ba ya sa ta miƙe zaune tana washe haƙwara Jimar da suka yi ba a gaisa ba ya sa ta nemi wancan fashin da take da hindata ta rasa to yar guguwa ba umman bace wai dama kina duniya daga can hindata ta yi wani irin ihu na farin ciki Saka ƙara sakin shewa da nanayensu. Rabon da Haulata ta tsince ta cikin farin ciki da walwala kamar haka har ta manta. Ke shegiya, kina nan? Don wulaƙanci ne bakya ko nema na a gaisa ko? Sai a sannan mata tana abin da ta riƙe hindatin da shi a baya. Ta ɗan taɓe baki. Bar maganar malama. Ya kike to? Ya amarci? Ina alhajin naki? Ba ku tafi honeymoon ɗin da kike ta mafarkin zuwa ba? Mm, wani honeymoon yana shiga ne tuntuɓe da ciki. wallahi kin ga laulayi nake ta fama da shi mai ɗan karen wahala kusan koyaushe muna hanya asibiti lalle ki ce abin nema ya samu matar ɗan sanda ta haifi ɓarawo momi sai ta zuba ruwa a ƙasa ta sha haulata ta ƙara shi tana wata dariya me kike so ki ce dama burin mu samun ciki ko me hindata ta watsa mata tambayar kawai sai kuma ta waske a'a ina ruwan biri da gada ni wani abu na ce yo wace uwa ce ba ta so ta ga jikanta na farko a duniya Hmm. Ke kika sani dai. Wai kina ina ne? Kin san farasa lambobi ne tun sanda da na yi iPhone. Sai da muka haɗu da momi na ɗauki lambar umma a wayarta. Au, dama tana da lambar umma? Ji wani zance. To sau nawa nake kiranki da wayar momin? Ni ne mata saving. Wai yaushe za ki zo gidana ne? Kuma yanzu kina ina? An kama waɗanda suka sace ki kuwa? Ke wai me kika musu nema? Ita dai Haulatu dariya ta kafin ta jagon tsaki. Abu ne da ta bar shi a ranta da zumar duhu ya din rintsi sai ta ɗaukar mahaifiyarta fansa da ma ita kanta a wajen ɗan mutuwa. Ba da son tattauna zancensa da kowa, Haka nan ba ta ƙauna tattauna abin da ya shafe shi a yanzu. Ina Katsina fa, mun zo gidan family ɗin Umma. Katsina? Dama kun san su? Amma biki taɓa bani labari ba? To ai komai yana da sila. Ma yi magana dai, zan kira ki. Ba tare da ta jira amsa Hindata ba ta katse kiran tana kallon Babu Saude. wacce ta shigo ɗakin da sallama. ‘Yar gidan Umma, ki zo tana kiranki. Ta ɗan yi murmushi tana faɗin to, zuwa lokacin tasa kiranta da duk wanda ya nuna musu ƙauna idan ka cire hajiya babba. Ita kaɗai ta kula kamar ba za su yi sabo ba, musamman da ta kula ana shakarta a gidan. Idan ta tsawatar ba musu suke bi. Wannan ma na daga cikin dalilin da yasa ba ta zaman falon. A ganin ta iko da nuna gadara hajiya ma ya yi yawa. Sai da babu Saude ta fita da minti kusan ɗaya, kafin ta miƙe ta fito kanta babu ko ɗan kwali sai gashinta da ke tsefa babu kitso ta tufke shi a ƙiya tana ɗan buɗe ƙofar ta hango umma tare da matar da take ganinta da ita kusan so uku kenan a gidan hajiya zakiya kenan wacce ta ji ana kira da mama a sashen mahaifinta baba dakta take zaman zawarci ita take fuskantar ƙofar ɗakin hakan ya sa dole haulata ta tura gaba ɗaya ta fito umma ta bi ta da kallo ganin babu ko ɗan kwali a kanta Hajiya babba na daga gefe suna ɗan magana da Baba Saude. Lokacin ƙarfe uku da mintoci ne na yamma. Ta ƙarasa saba tare da ko ta kalli inda Hajiya babba take ba. Ta gaida mama, ta amsa fuskarta a sake gami da faɗin zonan ɗiyata. Kya dinga zama ƙunshi a ɗaki ke ɗaya? Ai zaman shirin ba shi da daɗi. Haulata ta ɗan murmusa kawai. Ato, ki yi mata faɗa dai ko za ta ji. Faɗin Uma kenan. Shirya maza ki min rakiya unguwa. Jan haka Haulata ta saki fuska sosai, ta dubi Umma da Zuma ta ji amsa da za ta fito bakinta. Umma ta gyaɗa mata kai. Haye kuwa da mannata ta miƙe ta faɗa ɗaki. Kai, Zakiya amma kin kyauta. Ni na rasa irin wannan yarinya. Koyaushe tana ɗaki a kulle. Kuma na sani dan ni take wannan shaƙiyancin. To ai kuwa ta ta sake da ni, tunda dai na haifar mata uwa. Haka ya dariya magana Hajiya babba har Umma. Haka ne Hajja. Ni ma dai ba nisa zami ba. Matar Khalifa ce ba ta jin daɗi kwana biyun nan, ne zan leka mata. Jibi ne kawo lefa da ko? Ta ƙara da tambayar hajiya babba. In sha Allah, ita batula sai sati na sama. Allah ya sanya alheri, Allah ya sa mu gani. Haka amsa addu'a mama Zakiya da Amin. A nan take yi umma bayanin ai da ya ce ga Alhaji Ridwan. Ita ko batula 'yar barista da wuce. Gidan iyayensu duka na kusa da su, ba ta zara ne sosai ba. Umma ta ɗan murmusa, ai na ga yaran. Hajja ta nuna min su da suka shigo kwanaki. su ma iyayen nasa mun gaisa, Allah ya nuna mana. Aka ƙara amsa da amin, daidai na haulata ta fito cikin wata doguwar riga a baya, samfurin Dubai. Black Blue ce, an mata adon farin duwatsu. Ta yafa mayafinta a kanta, sosai ta yi kyau. Fatata ta ƙara murjiya da kuma haske, kai ka ce dama can ta saba da rayuwar jin daɗi. Mama sai nazarta ta take yi. Tabbas yarinyar Allah ya mata baiwa na musamman. Nan gaba za ta gwara kan samari idan ta ƙara wayewa. mutum ɗaya ta yi wa sha'awata, kuma ta san zai wahala ma ya kalle ta da sunan su da ƙauna. Hajiya zuciya ta yi kafin ta miƙe tsaye. Masha Allah Haulatu, kin fito tsaf. Mu je kafin yamma ta ƙara yi. Faɗin mama tana gyara zaman ƙaramin mayafinta da ta ɗora akan doguwar riga ta yadi da aka yi wa ɗinkin bobo. Mama doguwa ce kuma kakkaura. Ba ta da muni. Baƙinta mai kyau ne. Idan ka ganta ba za ka ce ta haifi yara samari har uku ba. Ko da alama jikinta bai nuna tsufa ba. a karan kanta ta ki bada dama ga manema aurenta sai dai 'yan kwanakin nan akwai wanda ya matsa mata har ya ja alaji na magana ta bada dama ya fito ta yi aure ita ko a nata lissafin ta rufe babin aure a rayuwarta haulata ta yi sallama da umma hajiya babba na adawa lafiya ganin idanunsu umma da mama ya sa ta amsa da amin daga haka suka fice tafi suke a motar mama tana duki cike da nutsuwa har suka iso unguwar modiji inda a nan ne gidan da ta khalifa yake wani ƙerarren gida ne a cikin jerin gidajen da ke kan layin da suka shiga. Nan ta gama mata saka hancin motar gami da yin hon. Mai gadi yana ganin motar ya gane ta, da sauri ya tura katon ƙyauren gidan ta shiga. Flat ne mai ɗan karen kyau. Wurin fakin bai fi na motoci hudu ba. A nan mama ta adana motar ta. Ta fito tana mita ta san wancan agogo sarkin aikin baya gida. Ita dai haulata tun a hanya ma da ta gane gidan wanda za su je, ta damƙe fuskarta. Mama ta rasa inda za ta zaga da ita a garin Katsina sai gidan Dr. Khalifa? Haka ta bi bayan da tana tura baki. Mutumin da kullum cikin hantarar ta yake. Ya za su ƙare yanzu tunda ta tako ta zo har inda yake rayuwa. Amma jin mama ta ce da wuya idan yana gida, ya sa ta ɗan je wasai. Yanzu burinta ma ta gama tasa, ta gaya take. Ta san dai tana haƙuri da shi, don da ganinsa masifaffe ne kuma zai yi mugunta. Falon ‘yar boko, faɗin haulata a ƙasa ranta bayan da ta bi ko'ina na falon da kallo. Babu tarkace sosai, amma fa an zuba kaya masu kyau, kala fari da ruwan zaiba. Zama ta yi akan kujera mai fuskantar wani ɗan kwalido. inda ta fahimci a nan ne ɗakunan matar gidan suke, don hanyar da ta gama mata nufa kenan. Dama ta ji an ce auren gida Khalifa ya da matarsa. Dole dai ba su ɗaya ba, amma 'yar abokin mahaifinsa ne, barista Dawud. Sun zama kamar 'yan uwa na jiki a irin zumunta da ke tsakaninsa da zira ma baki ɗaya. ta haɓe baki ta kamar a lokacin ta jihar hajiya babba na labarta a umma ita a duniyarta ta rasa dalilin mutane masu ƙaƙaba a kansu san auren zumunci ita dai baya burge ta kuma ta ƙudurce a ranta ko da duniya za ta yi aure ba ma za ta yi irinsa ba musamman a irin wannan gidan nasu da ta ga baya rabo da ƙananan maganganu mama ce ta dawo ta zauna a gefenta wash sannan haulatu na bar ki ke kaɗai me yasa biki kunna tv ba ai da sai ki kunna ya ɗauke miki hankali Kin ga ashe Hafsa ma sauƙi ya samu, sai fatan Allah ya raba lafiya. Dan murmushi tai, Ina ita ina ƙarfin hali a gidan mugun mutum irin Khalifa. To a zancen mama, hakan na nufin ciki ne da Hafsa ɗin? Kuma ai ta ji an ce suna da ɗa guda ɗaya. Amma bata ga alamu wani a gidan ba bayan 'yar aiki. Ta dubi mama, kafin ta ce wani abu sai ga matar gidan ta taho. Haulata ta kalle ta. Baƙa ce, irin baƙin na mai sheƙi da kyau. Tana da ɗan tsayi, sai dai bata kai mijinta ba. Siriri ya ce ba laifi daidai gwargwado tana da ɗan karan hancinta da ɗan ƙaramin baki wanda ya ƙawata fuskata ga dukkan alamu ita ɗin mace ce mai fara'a don har ta su ta zauna fuskata a sake take saka haɗa idanu da haulatu ta sakar mata murmushi gana haka ya sa haulatu ta maida mata martanin murmushin ina wuni ya jikin lafiya ƙalau mu ya bakunta ko da dai yanzu kin zama 'yar gari ko ta ya dariya kawai bata ce ofan ba sai take mamaki. A haka mace mai sakin fuska da komai, amma mama a mota take ciwar matar ba ta da hali, mijinta haƙuri yake da ita. Nan da nan kawai sai ta sa a ranta shi ne ma mugu, shi yake zaluntar ta. Dama maza ai su suke cutar da matayensa a zamantakewa. Atine! Atine! Ta shiga kwala a 'yar aikin ta kira. Da rawar jiki yarinya da bata wuce shekaru goma sha uku zuwa hudu ba, ta fito daga wani ɗan ɗaki da ke jikin falon tana mai durƙusawa a gefe. Na'am anti, Gani, kawo musu ruwa mana, ke komai sai an faɗa miki? A'a, ta bar shi ma, sallah kawai za mu yi mu kama hanya, yamma ta yi ai. Haulatu da alaulaki ne ko za ki ɗauro? Haulatu ta gyaɗa kai, Hafsa ta nuna mata banɗaki da yatsa, ta miƙe ta shiga. Ko da ta fito tuna har mama ta da sallah. Ita ma ta gyara zama mayafin a baya ta tayar. Suna idarwa ko suka yi Hafsa sallama, suka tafi tana godiya. A hanya Haulatu ta kasa haƙuri, ta dubi mama. Mama, ni na ji kina cewa matan nan ba ta da hali, kuma sai na ga kamar ba haka ba. Dubi yadda ta karɓe mu fa da fara'ata da komai. Hankalin mamuna kan titi ta yi murmushi ta ce haulatu kenan. Ki dinga ce mata momin annur. Haka ‘yan uwanki ke ce mata. Abu na biyu, ki sani, ba a saurin yanke wa mutum hukunci a haɗuwar farko da shi. Ki bari zama ya zama, ko kuma wata mu'amala ta haɗa ku. A nan za ki gane waye ɗan Adam. Hafsa tana da fara'a idan ta ga dama, Da a ce na barki a gidan ki kwana mata biyu, za ki gane halinta. Ba ta son kowa ya raɓe su ita da mijinta. Ba kuma ta yin aiki ko na kawar da tsinke a gidan. Wannan da ‘yar eh, yarinya da kike gani a tuni, ita take shan wahala aiki. Tana da dattijo da ke zuwa ta masa girki ta tafi, abin da yake bakanta a kalifa rai kenan. Mace a gidan mijinta, amma ba ta iya girki ba, sai dai ‘yar aiki ta dafa ta bashi ya ci. Ga fita aikin da take yi tun safe sai yamma. Aikin banki take, rashin lafiya ce ta sa kika ganta a gida. Ba laifi muna shiri da ita tun farko. Mai yiwuwa kuma ganin Khalifa ɗan gidana ne ya sa ita mata mu ta zo ɗaya. Duk shawara ta duniya kafin ya nufi mahaifiyarsa da ita, da ni yake zuwa mu kashe mu binne, ba tare da wani ko wata sun ji ba. Shi yasa zaki ji wasu lokutan ana ce masa ɗan mama. Ta jinjina kai, ta kuwa ji sunan a bakin Baba Saude. Duk sanda ya shigo haka take kiransa idan za su gaisa. Wayar mama ta yi ƙara ba tare da ta duba ba ta ce Hawlatin ta ɗaga ta ga waye ba mu so ta ɗauki waya daga gefen mama ta duba suna zaid ta furta a fili da sauri mama ta karɓo waya da fara'ata da ta ninka ta farko mutanen abuja jiya nan nake jin labarin shigowar ku ko me aka ce ta yi dariya kafin suka gaisa take faɗin ina amarya daga nan ko me aka ce ta amsa da faɗin yes na fita ne gidan khalifa na shiga na je duba jikin hafsatu can kuma kamar magiya yake mata akan ta biyu yana son su magana mai muhimmanci ita kuma tana faɗin ba za ta zo ba ya tako har gida ya same ta a ƙarshe dai haulata ta ji maman ta amsa da to ga ta nan zuwa daga haka suka yi sallama madadin su yi gida sai mama ta ɗauki wata hanya ta daban ta dubi haulata ta ce kifin rijiya in ba aka baki sai na kai ki na siyar biki sani ba ko suka yi dariya a tare yau da ita zuciyarta ta fari kal take jinta sosai ta ji daɗin wannan fitowa da mama ta yi da ita Mama ai gida za mu yi ko? Tana murmushi ta amsa. Za mu biya gidan Zaid. Watansa biyar da aure. Abuja yake da zama, yana aiki a CBN. Ɗa ne ga Malama Safiya. Za ki san su duka a hankali. Zaid shi ne babban ɗanta. Shi yake riƙe da gidansa tun bayan rasuwar mahaifinsa. Ba dan ma aiki ya kai shi Abuja ba, san baya sanya nisa da mahaifiyarsa. Shi ba auren zumunci ya yi ba, don a ra'ayinsa ma san baya ƙaunar hakan. tun sanda a sanadinsa wata fitinanniyar yarinya a mu ta gwada shan maganin bera Allah ya kiyaye bai sa ta sheƙa lahira ba shi kuma ya rantsuwa babu kafara akan ba zai aure ta ba Karshe sai haƙura ta yi amma fa har yanzu ba ta yi aure ba wace ce ita mama mama ta yi murmushi yar uwarki ce da yar hajiya nafisa ta malaysia farko a hannun hajja take don anan ta soma karatu faruwar lamarin iyayenta suka ɗauke ta ta koma hannunsu ai ba za ta fi shekarunki ba. Ko da za ta girme ki ma ba zai fi da shekara ɗaya ba. Dalilin da yasa Sam Hajja ba ta shiri da Zaid, wai ya kusa kashe mata jika kuma ya ƙi aurenta. Mm. Abin da kawai Haulata ta ce kenan. Ko ma wace ce yarinyar, tunda dai jika Hajiya babba ce ta aikata abin da ya fi haka. A cewarta, daga haka ta ci gaba da sauraron hirarrakin da ke faruwa a zuri'a daga bakin mama har suka iso wani gida. Daga ganin gidan kasan ginin ba na yau ba ne. sai dai tsaf bai nuni da alamun tsufa sosai ba. Nan gidan malama ne, a nan zai suka sauka. Shi bai kai ga kammala gidansa ba, dama biki taɓa ganinsa ba ko? Ta shi tana kallon Haulatu. ɗa mata kai kawai tai, nan ne gidan malama, a nan zai suka sauka. Shi bai kai ga kammala gidansa ba. Dama biki taɓa ganinta ba ko? Ta shi tana kallon Haulatu. Gyaɗa mata kai kawai tai, to wataƙila ma ta taɓa ganin nata, amma bata san wace ce ba. Malama ta karɓe su fuska a sake. Haulatu dai daga gaisuwa bata ƙara cewa komai ba, sai shiru da ta tana ƙarewa falon kallo, yayin da suke ta hira da mama. Kin ga ni yaro na nazo gani baki ba, ya dage na zo wai akwai magana. Malama ta ɗan taɓe baki cike da takaici. Au, kenan ke ya kira ki taushe ni ko? Ai kuwa dai ina nan akan bakata. Ke kam kina son biyo shiriri ta yaran nan naki. Mama ta yi tiris. To kin ga dai ban san komai ba, amma tun da kin ɗauko hanyar bai samun wani abin ne ya faru ko kuwa bai kai girman da zai zai ɗaɗɗago ni ba a'a ai ba ji a bakina ba waƙa a bakin mai ita tafi daɗi ki dai je yana can wajen nasa tunda shi ya nemi ki zo ta inda aka hawa ai ta ake sauka duk za ku zo ku same ni ne mama ta yi dariya tana miƙewa Allah ya kyauta to har na matsi na je na ji me ke faruwa Halatu ki jira ni da amsa da to kawai Bayan ficewar mama daga falon malama ta ɗan girgiza kai, ta duba Hulatu ta ce ke kam kin huta da alama baki da surutu ko? Ko da dai gidan nawa ne babu abokan hira da yawa. Yara na duka ukun maza ne. Mace ɗaya ce. Za ki iya bata shekaru biyu ma zuwa uku. Ta je makaranta amma nan kusa za ta dawo. Haulata ta yi murmushi, wai ita ake cewa bata da hira. Lallai, dan malama bata san wace ce ita bane. Kina zuwa makaranta a can inda kike? tambayar da malama ta ƙare mata ya fahimta da haulata da gaske hirar take so kuma ga dukkan alamu matar ba ta da girman kai don so mazancen fuska ta ma a sake take yaya kuwa ta gyara zama ta shiga labarta mata yanayin karatunta hata da irin hantara da ake mata a makaranta idan ta fita ana kiran gidansu gidan karuwai babu abin da bata kwashe ta faɗa malama ba sosai tausayinta kuwa ya mamaye zuciyar malama safiya ta kuma karanci abubuwa da dama akan haulatin yarinya tana buƙatar nusarwa kan wasu ɗabi'u da ladabin magana. A yanayin da take bata labari kamar da wata sa'a ta take magana, kamar misali takan yi amfani da hun. Hmm. Ke na ga rayuwa fa, ko kuma ta ce ke ba za ki fahimta ba, da dai sauransu. A shekaru da wayewa irin na malama Safiya, zan ba ta ga laifinta ba, duba da yanayin rayuwar da ta taso a ciki. Ita ma mahaifiyarta ba lallai ta samu wadataccen ilimi ba, da kuma wayewar mu'amala da mutane. Sai ta ji ina ma za a iya mata kyautatta. ko da na watanni kalilan ne ita ko za ta yi iyayenta don ganin ta gyara ko da kaso sittin ne cikin ɗari daga cikin ɗabi'unta. Duk zuwan da suke yi gidan, ita bata taka ta je ba, saboda ta ji makwance ba ta da lafiya. Kwanakin nan ne ma ta ɗan samu ta warware, amma ta ji labari daga ‘yan uwanta cewa Haulatin ba ta da kunya. Wai kowa ya je tana dubansa ne ta maida mishi magana. Haka ta yi ta kula da ɗabi'un Haulatin, ita ko ko a kanta. Bilhaƙi take ba ta labari, amma ko kusa bata ce ga mummunan sana'a da mahaifinta yake yi ba dan ta umma ta kuɓe ta da furta wani ba kuma ta san dalilin rufa masa asiri da umma take yi ba tana dai ƙoƙarin nuna malama yadda ta tsani ɗan mutuwa a rayuwarta Allah ya shirye shi idan mai shiruwa ne sai haƙuri abin da ya faru da ku ƙaddara ce ki saka a ranki haka Allah ya tsara muku kin ji ko faɗin malama safiya kenan a ƙoƙarinta na datse zancen iyakana ganin hiran ma babu daɗin ji ga karancin ladabi a maganganun haulatin ai kuwa jin abin da malama ta faɗi ya sa haulata ta yi wata dariya ai kan mun ga rayuwa tab ɗin ai wallahi hajja ta rufa kanta asiri ma da ta karɓe mu idan ba haka ba wallahi da daga nan har gidan rediyo Ya dai malama ta cika da ɗimbin mamaki shakka babu akwai tarin gyara da yarinya take bukata ta yi shiru bata ƙara cewa uffan ba ba kuma za ta ce wai ta ji wani tsana ko kuma haushin haulatu ba ba ce ma tausayin da ta bata ta san wahalar tarbiyya ta yi mata uzurin irin gidan da ta rayu a cikinsa murmushi ta kafin ta miƙe bari dai mu harama sallah na ga lokacin magariba ya gabato tashi mu je na nuna miki banɗakin autaki a laula ta amsa da to daidai sanda wata 'yar yarinya mai shekaru sha uku ta shigo da sallama ta ranga ɗaɗau suka dube ta tana sanye da kayan su yarinya ce ƙarama amma fa akwai ƙiba masha Allah ba ta da hasken fata sai dai karan hanci da hasken idanu. Ta shigo tana nishi gami da wurgar da jikar hannunta. Mama yunwa nake ji wallahi, ta faɗa kamar ta yi kuka. Sai ma a sananta an kara da haulatu, sai kuma ta washe baki. La, An ta mimi, yaushe kuka zo ka tsina? Ba ita ba ce bebi, wannan sunanta an ta haulat. Mazaraka ta ɗakin ki ta yi alaula, sai ki zo ki ci abincin. Ki ɗauke jakar kuma daga nan.